da malam ya kawo a cikin wannan littafi na farko shine yau muna 11 ga watan sha'aban 1447 talatin ga watan 2026 za mu tashi darasi na takwas a cikin masailu jahiliya darasi na 83 daga farkon littafi al-mas'alatu as-sabi'atu wal arba'una mas'ala ta 70 ta 47 idafatu ni'amillahi ila ghairihi jingina ni'imomin Allah zuwa ga wani Allah ya baka kuɗi ka ce wayanka ne Allah ya baka ilimi ka ce dabaraka ce Allah ya baka mulki ka ce wayanka ne Allah ya baka lafiya ka ce ka ce inna ma utituhu ala ilmin indi indiya dinnan mutum ya ce nasa ne shi ya samu ana indi li alaysa li mulku misra nam kaga fir'auna ya takama da li wance ya takama da ana khairun minhu wanda ya takama da indiya inna ma ututu ala ilmin indi to ka kiyayi indi ka kiyayi li ka kiyayi ana ana shine ka ji naka ne ana khairun minhu ta fir'auta iblis kenan li kuma ta fir'auna in bi kuma ta karuna amma duk babu su babu tarihinsu babu su ba labarin su saboda haka mutum ya yi hankali Allah ya maka ni'ima ka jingina ma wani jingina ma wani ni'imar Allah akan iya zuwa ta fuska biyu Allah ne ya maka ta hannun wani wannan ba laifi ka faɗi sababi Allah shi ya bani kuɗi ta hannun wani Allah shi ya bani mulki ta hannun wani Allah shi ya bani wadata ta hannun wani Allah shi ya ɗaukaka ni ta hannun wani amma mai ɗaukakawar mai bayarwar Allah ne subhanahu wata'ala ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktharuhum al-kafirun a cikin suratul nahl aya ta 83 Allah ya ce ya'rifuna ni'matallah an yi wa kalmar wannan aya an mata tafsiri guda biyu ya arifuna ni'matallah sun san ni'imar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sakon alqur'ani da Allah ya koshi da shi ai babban ni'ima ce zuwan manzon Allah ni'ima ne saukar qur'ani ni'ima ce musulunci ni'ima ne lafiya ni'ima ce waɗannan ni'imomi ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha akwai ni'ima diniya akwai ni'ima duniyawiya akwai ni'ima hissiya akwai ni'ima ma'anawiya akwai ni'ima amma akwai ni'ima khassa ko akwai ni'ima manzura akwai ni'ima maqru'a akwai ni'ima abin nan wato tafakkur yake tunanin ta mun Allah ba za su kirgu ba wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa ba Allah ya cika muku ni'imomi ga sunan dewa yawa a fili wasa boye to Allah ya ce sun san ni'imar Allah sun san manzon Allah sun mai yunkiru da sannan kuma su inkari su ibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fassara ta farko kenan ya rifuna ni'imatan Allah sun san duk wannan ni'imomi da Allah ya musu na lafiya na arziki na kuɗi na 'ya'ya, na zaman lafiya na ci gaba duka daga Allah ne amma kuma sai su yi inkarin cewa wayansu ne hikimar su ce karfin ne dabara su ce iyawar ce dagewar ce kafewar su ce hikimar su ce azancin su ne yasa suka samu zaka komai na Allah ne subhanahu wataala dan adam yana iya zama sauri amma Allah shi ke bayarwa asamina wal arba'una al kufru bi ayatillah daga cin abin da ya shahara a zamanin jahiliya shine butulcewa ni'imomin Allah da kafirce musu ayoyin Allah ayoyin Allah kashi biyu ne akwai al-ayatu shar'iyya sune ayoyin da Allah ya sauka na alqur'ani aya 6,636 kowace ana kiranta aya aya aya waɗannan ayoyi ne mu'jizozin annabawa ma ana kiransu aya walqad atayna musa tis'a ayatin tis'a ayatin sune mu'jizozin da Allah ya bashi mu'jiza ana kiranta aya sannan kuma halittun Allah gaba ɗaya ana kiransu aya wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi al-layl wan nahar la tasjudu lish-shamsi wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومن آياته ومن آياته أنا القرآن ديوا ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد كيف يؤسى الإله أم كيف يجعله الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد komai ka gani ayar Allah ne wani dan kankani wani babba wani na nesa wani na kusa wani a dawa wani a gida wani a ruwa wani a tudu wani babba wani karami wani ana gani wani ba a gani wani ana ci wani ba a ci wani abun tsoro in ka ganshi ka ji tsoro wani ya ganka ji tsoro wani ya haihu wani ya kwai wani ya shiga ruwa in ya fito waje ya zama nama wani ya shiga ya hau tudu in ya fada ruwa ya mutu wani ya rayu a ruwa wani ya rayu a tudu wani babba wani karami wani ana gani wani ba a gani duk waɗannan halittun Allah ayoyi ne yayi dan mitsitsi kuma ya kato kuma da hikima a cikin yin katan da hikima a cikin yin dan mitsitsi wani an gano amfanin sa, wani har yanzu amfanin sa bai bayyana ba amma yana da amfanin waɗannan su ne ayoyin Allah to ya suke kafirce ayoyin Allah kafirce ayoyin Allah mataki mataki ne wani gaba ɗaya aya Allah ya kafirce mata wani kuma ya yi imani da wasu ya kafirce a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ba yadda da wani shashi na qur'ani ku ce ku yadda da wani shashi fa amma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya at-tasi'a wal arba'una jahadu ba'daha wani kuma shashin ayar zai yadda da wata aya bai yadda da wata aya ba idan an dauki aya a matsayin ayar qur'ani to ya yadda da wata aya bai yadda da wata an dauki aya a matsayin halittun Allah ya da yadda wasu halittun Allah ne wasu kuma yana ganin su suka kansu ko haka kawai suka faru ba wawa a duniya irin wanda zai ce wai haka kawai abu ya faru haka kawai haka wannan wani irin addini ne wani irin tunani ne wani irin lissafi ne wace ɗan kwakwalwa ce wannan ka ce ka su dukata kawai babu abu kawai sai ɗin ya faru kawai da kansa wannan irin tunani da Allah wani irin kwakwalwa ce za ta karɓi wannan a man ya khalo kamar la ya khalo An khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun Allah ta'ala yake ɗan biyu ne ko kai kanka ko ayyuka kai kai kanka to ko kuma babu kai ka waɗannan biyun sun mai hankali ya san babu ba ta yin akwai don ita ma sunanta babu da kamata babu kuma ta samar da akwai ba ita kanta tana babu kuma ta samar da akwai to ko kuma samamme ya samar da samamme kwakwalwa za ta karɓi wannan samamme ya samar da samamme daga babu to shi daga yana ya samu har ya iya samar da wani daga babu in kuma babu ce ta samar da samamme to ya ita tana babu za ta samar da samamme dan bai kamata shi ita babu ai waya ce babu ita ne da aka ta samar da samamme shi Allah ce kuli ko min ghairi shay'in an halice su daga babu min gairi shay'in babu kenan an yi su daga babu an humul khaliquna ko su suka kansu duk mai hankali zai ce lalle kan ba zai taɓa yiwa babu ta yi akwai ba ba zai taɓa yiwa mutum ya kansa ba ce na akwai wanda ya mu Allah ce am khalaqu samawati wal ardi la yaqin am indahum khaza'inu rabbika am hum musaytirun ko taska Allah tana hannunsu ko ku su suke da rinjaye suke da iko ba su daga su sauke su bayar su hana waye isa in ba Allah ba al-khamisun qawluhum ma anzala Allah ala basharin min shay daga cikin zamanin jahiliya suna inkarin wai ba za a kawo da mutum wahayi ba to wa za a wa? idan Allah bai sauka wa da mutum wahayi ba wa kuke so a wa mala'ika idan aka aiko mala'ika a matsayin shine abun koyi mala'ika na farko shi daga haske aka yi shi kai daga ƙasa da ruwa aka yi ka kaga ma ɗabi'a kuma ɗaya bace ya za ka yi kore da shi na biyu mala'ika baya ci baya sha baya gajiya baya aure baya haihuwa kuma an ce kai koyi da shi ta kaka za ka yi koyi da mala'ika in kun ci abinci zai ce to kuma yasa bayan ni ne annabin ko ni wancan ba ku in kun sha ya ce me za ku sha in kun aura ya ce me za ku aura sai da ka ba yadda za a yi dan adam ya iya koyi da mala'ika wa qalu laula unzila alaihi malak wa la anzalna malakan laqdi al-amr thumma la yuzil law ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa la labasna alaihi ma suka ce ina ma an saukan masa da mala'ika Allah ya ce wala anzalna malakan laqdi al Amru, inna sauka da mala'ika ta faru ta kare wala ja'alna malakan la ja'alnahu rajula da ma mala'ikan ne sai na mai da shi mutum sannan za ku iya koyi da shi to abin ya rikice ma mala'ikan ne ko mutum mutum ne ko mala'ikan bisa Allah ta'ala aiko mafi daraja daga cikin bayansa mafi daraja daga cikin mutane mafi kima daga cikin mutane su ne annabawa domin a ji daɗin koyi da su annabi ya yi aure sai ka yi aure annabi ya haifi ɗa sai ka haifa annabi sallallahu salama ya fita yaƙi sai ka fita yaki annabi sallallahu salama ya yi bacci sai ka yi bacci ya tayi sai ka tashi ya zauna sai ka zauna duka waɗannan za ka iya koyi da shi duka Allah ce laƙad kana lakum fi rasulillahi fi rasulillahi iswatun ko uswatun iswatun uswatun kira'a biyu ce luga biyu ce iswa uswatun sai ce hasana duk wani abu mai kyau da kake so a aqidarka duk wani abu mai kyau da kake so a ibadarka duk wani abu da mai kyau a halayenka duk wani abu da kake so mai kyau a mu'amalarka to manzo Allah zo da shi komai na manzo Allah mai kyau ne saboda dalili hudu na farko shi ma'asumi ne a cikin maganganunsa da ayyukansa da rayuwarsa da halittarsa babu wani abu wanda yake ba mai kyau ba komai ma'asumi ne tsararre ne kararre ne sannan na biyu Allah ya bada lasisi yace ku bi shi wa in tu'ihu tahtadu man yuti'ir rasula faqad afa Allah sannan na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato komai nasa mai sauki ne ba za ka iya cewa ba zan iya koyi da shi ba babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ba za a iya ba Allah ce ba za a iya ba ko azumi ko zakar ko hajji ko tauhidin ko imani sannan Allah ya sa shi a ko ina yayi komai dan kai koyi da shi shi uba ne alaihi salatu wassalam ga 'ya'yansa in kana son ka gama uba na gari ka koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike 'ya'yansa shi miji ne ga matansa in kana son ka ga yadda ake gudanar da iyali cikin tsari da soyayya da kauna da alkawari da halacci ka ga yadda manzo Allah ya zauna da matansa in kai shugaba ne ka kalli manzo Allah ka ga yadda ake shugabanci in kai jagora ne ka kalli manzo Allah ka ga yadda ake jagoranci in kai shugaban yaki ne ka kalli manzo Allah ka ga yadda ake fita yaki daga yadda ya zauna da masoya yadda ya zauna da makiya yadda ya zauna da na kusa yadda ya zauna da na nesa alaihi salatu wassalam sannan Allah ta'ala ce kuma wanda ya kauce ma hanyarsa kuma ya halaka ليحذر yi يخالفون عن امره an tusibahum fitna nawa yusibahum azabun alim Allah ya ce ku yi ta kanku ku ciyaye kanku duk wanda annabi ya sa su suka ƙi to su kiyaye kansu abu biyu zai iya samu su fitina ta samu mutum ko kuma azaba mai raɗani da kuma ashe tana son gaggariyar aƙida gaggariyar aƙida malam ka koyi ta manzo Allah in kana son gangariyar ibada ka koyi ta manzo Allah ina kana son gangariyar halaye masu kyau ka koyi halayen manzon Allah wa innaka la ala khuluqin azim in kana son gangariyar mu'amala da mutane ka koyi yadda manzon Allah yake mu'amala da mutane ka ga yadda ya zauna da masoya yadda ya zauna da makiya yadda ya zauna da na kusa da na nesa da manya da ƙanana da mata da maza da bayi da ƴaƴa da iyali ya ɗauko yarinya ya rubuta 'yasta, jikarsa ta hau da ita masallaci yana sallah yaransa su hau ga ƴaƴansa jikokin su hau ga dabayansa Hassan da Husaini yana hudu ba ya gansu sun hau ya tashi ya sauka daga mambari ya je ya ɗauko su yaji mace tana kanta yana kuka ya ce a taƙaita sallah ke jama'a kanku ga an yi sallama da wuri wata mata ce ɗanta yake kuka muka takaita sallah domin ta je ta kula da shi a ce babba yahude bai da lafiya ita ta bai ku tashi mu je mu duba shi makoci ne mutum ya ja masa riga ya masa shaki ya ce ɗora mun kuɗa ya ce ku ɗora masa ita zo ce zan maka tambaya amma sai ka rantse ita tambayi na rantse din kai annabi ne ya ya yace to rantse ka na rantse ni annabi Allah Allah ne ya ce ai sallah yace to rantse to na rantse Allah ne ya ce ai sal. Allah ya ce ai zakka to rantse ko me yace sai ya ce rantsi yanzu me mai ya zo ce bana rantsi. in ya samu malamin ba a daidai ba yan agaji za su yi waje da shi yi za mu ce kalli rayuwar manzo Allah mala ya zo karshe sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wai to dan saukawa da mutum wahayi jai ai dama dan ku koyi da shi ne shi za ka wanda yafi daraja wanda ya fi kima wanda yafi cika wanda yafi kamala wanda ba ku da tuhuma a kansa shi ta annabi alaihi salatu wasallam yace da in nake muku akwai wata bataliya a bayan gari za ta darfafe ku za ku shirya suka ce eh yace dan me yasa suka ce ba ma tuhuma ka da ƙarya kaga ya samu shaida asadikul sadiqul amin to da yanzu kai ka ci amana mutane ka musu karya ka musu za'inci ka musu zamba ka zo kuma ka kama wa'azi wanda ka zambace shi nan kallon ka kawai yake yi wanda da ka ha'ince shi nan kallon ka kawai yake yi ko gaskiya ce sai ki karba daga gurinka ka amma Allah ta'ala sai gina annabawa akan makarimul akhlaq Halayen su fi kowanne kyau saboda su faɗi magana ba mai tuhumar magana fa innahum la yukazzibunak innahum la yukzibunak ta kira walakin zalimin bi ayati la yajhadun Allah yake la yukazzi la yukazzi bunaka la yukzi bunaka la yansi bunaka ila kadhib ba ma sa jingina ka kwata kwata zuwa ga ƙarya ko la yukazzi ba ma sa ƙarya ta ka kwata kwata lakin zalimin bi ayati la yajhadun wani ya koma gefe da Abu Jahil tsakaninka da Allah Abu wannan ba manzon Allah bane abu ya yake to kaji yadda abin yake mu da su kabila da kabila ne sai shi daya mai daya sai mai daidai sai shi daya mai daya ai daidai sai mai daya shi daya ai daidai to sai da muka ta fa ana jiran wa zai kara daya gaba ko suka zo da annabta mu me za mu zo da shi mu kamo su wallahi ba zan yarda ba kaji ta dalilin da fa ya yadda annabi gaskiya ne ya yadda wahayin gaskiya ne ya yadda sakon gaskiya ne wai amma ƙabilarsu da kabilarsu suna tsirire ne suna tsiran doki wannan ya zo da wani abu a ce ya wuce shi shi ma ya kamo shi ya wuce shi a daidaita a wuce a daidaita a wuce to sai kuma annabta ta zo yanzu wannan bangare yana da annabta su ta abu jahil bangare su ne za su zo da shi ki mai annabta ita ta mu yadda ba ba za mu taɓa yadda ba za mu gamso ba za mu ba za mu yadda ba haka ya mutu kafari saboda wannan asusancin na kabilanci ne ya kashe Abu Jahil kafiri amma ba wai dan bai yadda cewa annabi Muhammadu gaskiya bane girman kai ne yana shiri kuma yau da ya mutu ya tafi ta jahannama da ya saba wancan kabilanci Isa da kake da a gina maka wani ba ka in ba Allah ya manzon sa ba su ne za a tambaye ka a lahira su ne za a maka hisabi a kai su ne za a shiga aljanna ko wuce sakamakon haka. Yanzu wannan wato ɗabi'a su nan cewa ba wai wai wai ba za a ba mutum wahayi ba alhaji wal khamsuna ƙaunin fil qur'ani in hadha illa ƙaunin bashar kuma kaji a wani gurin kuma suka ce wa ƙur'ani magana mutum ne Ƙur'ani magana mutum ne kun ce me yasa aka sako da mutum kuma kun ce magana mutum ne to in magana mutum ne ai kuma mutane ne ai Allah ya kama su da suka ce ƙur'ani magana mutum ne Allah ya ce to ku zo da irinsa kuma mutane na yi inda mutum zai iya ai wani mutum din ma zai iya duba duk wata ƙirƙira ta fasaha da ta farko da ta yanzu ka duba motar farko ka duba motar ƙarshe ka duba jirgin farko ka duba na ƙarshe ka duba wayar farko ka duba ta ƙarshe ka duba kwamfutar farko ka duba ta ƙarshe ka duba gine-ginen farko ka duba na ƙarshe ka duba ɗinkin ɗinke-ɗinken farko ka duba na ƙarshe duba ta fasaha keken da da na yanzu babur ɗin da da yanzu wayar da da ta yanzu sai kaga ta yanzu an samu ci gaba wanda ya kirkira ya mutu ya wuce wani ya zo ya ki ya yi amfani da kirkirarsa ya kirkira wanda ya fi shi amma Allah ta'ala sai kalubalance su ce am ya ƙulu naftara hukun ce kirkira ne kina kirkira abin da wani ya zauna ya kirkira ulfa'atu bi suratin min mislihi ulfa'atu bi ashar suwarin misli zo da sura goma irinta kulla idin tamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi misli law kana ba'dhum li ba'd zahira Allah ce ko shashin aljanu shashin mutane sun yi kwamiti na masana su zo su zauna su ce za su kitar Allah ya ce duk duniya ba za ta iya ba wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu lam da lan wannan ka rufe baki lam wannan ka buɗe baki lan ne mamancin lam da lan lam ka rufe bakinka lan ka buɗe bakinka sai ka ce lan حرف nafiyin wa jazmin wa على السكون لا محل له la muhalli lahu وجزم وقلب شي nafiyin wa jazmin wa kalbin shi lam da kaga lam to korewa ko abin da zo gaban ta korarre ne in galam, da ɗaya na biyu abin da ke zuwa gaban ta fi'ili ne mutari'i amma sai ta juya shi ya koma mali sannan duk filin da ya zo a gabanta na mutari idan sai ta masa sukuni lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad sai ta masa wannan jazaman lam yakun allazina kafaru sai ta masa wannan jazaman to saboda haka Allah ya kora baya idan ba ku a baya ba baya har shekara 1447 sai Allah ce wallan tafalu ita kuma lan har ku nafiyin wa nasbin wasu ƙibalin nafiyin wa nasbin wasu ƙibalin ita ma mai nu'arar a ƙarshe ita ma tana korewa ne yadda waccan ta kore ita ba ta kore bambancin su waccan ta kore baya ne ita kuma lan sai ta kore gaba an kore baya da lam an kore gaba da lan ke zama shi nafiyin ne wa nasbin wasu ƙibalin fa in lam fa'alu wa lan fa'alu me rage muku fatta kunnara Allah ce in kuka kasa a baya kuka kasa a gaba to ku kiyaye kanku da wuta yaya wutar take wa qudu hannasu makamashinta ɗan adam ashana kunna ta ɗan adam wal hijaratu da duwatsu da haka ta da o uiddat an shirya ta an tanda ta an kintsa ta lil kafirina ga waɗanda Allah ya ce yi suka ki a bari suka ki bari suka kafirci haka suka ce in haza illa qaulul bashar sai Allah ya ce sa'uslihi saqa duk wanda yake qur'ani maganar mutum ne Allah ya ce ya shiga sakara sakara tana cikin manyan wuta wuta guda bakwai da Allah ya lissafa mana alqur'ani dama ya ga wa la hasa ta abwab eh la hasa abata abwab لكل باب منهم جزء مقصود لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء To wannan kofofin guda bakwai akwai wata da ake kiranta saƙar Allah ya ce wa ma'adaraka ma saƙar wa ya sanar da kai saƙar la tubki wala tabar ba ta barin komai ba ta saurara masa komai cinyewa take ta ci nama ta ci tsoka ta ci kashi ta ci ƙargo ta ci gijiya ta ci gashi ta shanye ruwa ta cinye nama ta cinye tsoka ta cinye jini ta ci zuciya ta ci hanta ta ci saifa ta ci koda ta ci matsarmama ta ci mafitsara ta cinye mutum ana yi kuma ana maimaita shi la tubqi wala tazar lawahatun lil bashar sannan kware fata take fare sai ka kware fatan mutum ya zama ba fata kwata-kwata a jikinsa Kula ma kullama najzat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah ce idan fata su ta ɗaye ce musu sabuwar fata don su ɗanɗana azaba to ita wannan azaban nau'in azaba ta nan. kuma alaiha tis'ata ashar masu gadinta mala'iku ne karfafa guda goma sha tara sai ya isa ya tsare ta amma aka ce goma sha tara don ka shiga hayyacinka kofa ta biyu bal kazzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira waccan sakar wannan sa'ira izara atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wa da'u suburan kathira wal azalika khairun am jannatu khuld allati wa'ida al-muttaqun Allah ya ce in hango su daga bita, ita wutar naka ce ga rabanki ga tawagarki ga yan cikinki ga sahabbanki to kafin su iso ita za ta je ta tarar da su ba ta jiran wai ana tu a'a ita za ta tsalle ta kai gudun. al'ula ha ta yuzan ta zafira su dinga jin ruguji da ihu da ƙara a cikinta wai za a ulkumin ha makanan kan in aka jefa wasu a ciki a wani ƙuntataccen guri wani kan wani wani a jikin wani wani amanna da wani da auhu ralika subura mutum zai ce ya halaka Allah ce lati da yawma suburan ko mu ce ka halaka so daya wani da usuburan kafira wato baka shiga ɗaya ba ba uku kai shiga ba ka shiga malala gashin tinkiya Ƙofa ta uku Allah ya ce kalla innaha lava ba ku santa ba Allah ya ce sunanta lava kun ji sakar kun ji sa'ira kun ji lava me ita nazba'atan lishawa fata kai take kwarewa da'u man adbara wa walla wajima'a fa au'a wa take nema wa take kira izo ya shiga cikinta wanda ya kau da kai ya juya baya an ce Allah ya ce ya kau da kai an ce manzo Allah ya ce kau da kai an ce ga gaskiya ya kau da kai irinsa take nema masu kau da kai da gaskiya man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa ya tara ya tara ya kai abinsa baya sadaka baya kyauta baya zakka baya alheri sai kuma Allah ya faɗi jahim amma man tsaga wa al-hayat ad jahima hiya al wanda ya dagawa ya nuna isa ya wuce gona da iri ne barna wa asar al-hayat ya fifita rayuwar duniya duk maganar lahira da addini Allah ya ce annabi ya ce musulunci abin da ya shafe shi shi maganar duniya zalla yake so ai kawai asar fa innal jahima Allah yake jahim hiya al-ma'awa ita ce makomar sai Allah ya bude kofa ta nawa ga sa'ir ga sakar ga laza ga ba ga jahim sai bude hutsama wa ma adraka mal hutsama narullahi al-muqada التي تطلع على الأفئدة innaha alaihim mu'sada fi amadin mumannad Allah ce ka san ko hukuma amma adaraka ma narullahi muqada wuta Allah ce hurarriya a hura take ba ta mutuwa kullun a hura take ba ta raguwa sai dai ta karuwa muqada allati taqalu ala al-afida wacce ita kuma zuciya take hara can inda aka tara shegantakar zuciya take fara ci kuma Allah ya ce in suka shiga sai a rufa eh, sai a toshe kofar ma kofa kenan an shiga ciki to sai a doda kofar ba hanyar fita ba ranar fita ba lokacin fita ba lokacin fita an ma rufe kofar an ma cire kofar an gina gurin na alaihi musa da fi amadin mumaddada wasu dogayen gine-gine za a yi katangu za a yi a rufe gaba ɗaya ba shiga ba fita ita kuma wannan wuta ke sai Allah ya buɗe fa amma man khaffat mawazinuhu a ummuhu hawiya wanda aka zo lissafi ana gwada aqida ba shi da ita ana gwada ibada ba shi da ita ana gwada mu'amala mai kyau ba shi da ita ana gwada halaye masu kyau babu ba tauhidi ba aqida ba musulunci khaffat mawazinuhu Allah ce fa ummuhu uwarsa asalinsa makomarsa hawiya Allah ce madara ka kwasanta madara ka mahiya barun hamiya Allah ya ce wuta ce mai ɗan karen zafi mai ɗan karen zafi kakwa Allah ya ce mai ɗanin zafi Allah shi ya san zafi don shi halicci zafi ya ce to ga wani abu mai tsananin zafi Allah ya siffanta wutar da tsananin zafi mutum ya yi wasa ya shiga kansa ya shiga nan to sai babban kofar inna jahannama ita ce ta bakwai kanat mirsada litafina ma'aba labisina fiha ahqaba la yuzuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaka jazaan wifaqa Allah ce jahannama ita ce madakata in an zo nan an kare an shiga jahannama to an zo karshe kana sada gawa libagina ma'aba makoma ce ga masu dagawa la dusina fiha haqaban za su zauna shekaru aru aru aru aru aru aru ba fita la yuquna fiha bardan ruwan sanyi AC duk wani abu da za ce yana da sanyi ko yana da dan sanyi babu shi wala sharaba duk wani abin sha na arziki babu illa hamiman in ga an kawo wani abin sha Allah ce sai da ka mutu ruwan zafi wanda saka da kuma gunya na ciwo irin gulando aka batsa koran ruwan nan da ke fita daga cikin gwalando to shi za a tafasa abin dinga dora musu gulando ruwan cikin gulando shi za a dinga shayar da su shi ba malam mutum ya wasa da addinin sa za su gaya addini nan ba da wasa muke yinsa ba ba ba da wasa muke addini ba iyayenka ka tabbatar cewa ka bi manzo Allah ka bata da kowa kowa izage ka dama abu uku baya samuwa a duniya an kace kana neman su ka bata kanka lokaci in kace kana son kowa sai ya yabe ka zai yi komai kirkinka komai gaskiyarka komai amanar ka, komai tausayinka ko zaka bada ba duk abin da ka mallaka wani kawai saboda wannan ma zai zage ka ta zai riye yake riye yake mu zai bariya duk jikin ka wani sai ya zage ka saboda haka kakkace wai sai kowa ya yabe ni babu wannan a duniya da akwai wannan a duniya to da annabawa ne za su samu amma ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan wai adu a dufa mutumin da yake bakin ciki da farin cikin ka yake farin ciki da bakin cikin ka Allah ya ce annabawa ma suna da su to kai waye kai da kake da abun sukan ma kake da abun ma faɗan su da ba su da abun suka ba su da abun faɗa halin su mai kyau ɗabi'a su mai kyau halittar su mai kyau ciki mai kyau waje mai kyau shi magana mai kyau shi kallo mai kyau shi tafiya mai kyau komai nasu mai kyau ne amma wani yake ba san annabi to kai waye da zaka ce kowa sai ya soka babu wannan a duniya Allah da ya halittu ma wani zagin Allah yake wani ma da yake kwanciya shi ne Allah ma to kaga da akwai wanda ya kamata a ce masa komai da Allah ne da za a yaba wa kowa a ce ba shi da makiya kwata da manzon Allah ne duk ba shi da abin da zai sa a ki shi amma da yake sunna ce ta Allah da anna li kulli nabiyyin aduwan shayatin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhraf al-qawl kana abu na biyu ba za ka taɓa rayuwa ba kuskure ba duk karatunka duk ƙoƙarinka duk kulawarka duk taka tsantsan ɗinka duk ƙwarewarka duk iyawarka duk taka tsantsan ɗinka duk yadda ka kai ga dubawa da sharhi da waye wasu <laughs> an samu kuskure shi kuskuren shi yake nuna ashe kai mutum ne kuma wannan kuskuren ba yana nufin ta kasa ba ne shi yake nuna kamala ce ta kai mutum ne kullum na adama khafta'un wa khairul khafta'in at-tawwabun Allah ce duk dan adam duk dan adam mai kuskure ne amma wanda ake so mai kuskure ya yaga kuskure yake gyarawa amma dan mutum ya ce ka fadil mar'i fakaran an tu'adda ma'aibu ya ishe ka alfahari a ce ya kuskure hudu biyar shida bakwai takwas tara goma cikin carbi sai me dan adam din kenan amma kai kaga kuskuren sai ka ce to jama'a ni kuskure anan a gyara haka Allah yake so amma ba za ka yi kuskure ba wannan babu shi annabawa kadai Allah ya bawa kariya da isma ma mutum wannan ba uba ne, kawai kai ka gyara na uku daɗi na dindindin akwai daɗin dindindin a duniya ai shi kansa daɗin duniyan ba in aka maimaita shi so goma jinsanka yake yanzu kai mai kafi jin daɗin sa a duniya ya mun shi ne kafi jin daɗin sa a duniya ko da ya kake jin daɗin sa a duniya ka kudure ba sai ka faɗa ba wallahi in ya maimaiti ya maimaiti ya maimaiti ya ce da Allah ya kishe ni haka ya ishe ni haka in ba ba ka daina daɗin da kake daɗin da kake jin daɗin ya daɗin ya daɗin ba sai ka zo lokacin da likita zai ce to alaji banda nama banda sukari banda gishiri banda yaji banda magi banda kanwa banda ruwan sanyi alaji banda madara banda nama alaji sai me sai dinkin sai dinkin sai rama sai zogale sai lamfir sai yakuwa sai tafasa an da kai kauyen kuma a ce shi ne lafiya healthy food kaga to rayuwar kenan saboda haka Allah bai ibn hazamin ya rubuta littafi ya dinga zubo maganganu sunansa jami'u jami'u siyar a cikin littafin ibn hazamin ya ce ya bincika duk duniyar nan babu abin da kowa yake so kowa a duniya yake so yace bai ganshi ba wani yana son yaya wani baya so wani yana son lafiya wani ba baya son lafiya wani ba hatsari yake da lafiyar ba wani kuɗi yake so wani baya son kuɗin wani duk abin da kake so wani baya so yace amma abu ɗaya ne mutanen duniya suka ittifaki akan sana son sa to kuma babu shi a duniya shine rayu babu damuwa ba damuwa din nan ake cewa akwai taka komai kuɗinka kana cikin damuwa komai mulkinka kana cikin damuwa komai arzikinka kana cikin damuwa komai wadataka komai iliminka komai karatunka komai talaucinka wanda ya samu yana cikin damuwa na damuwar shine abin kai ya kare kai ya wuce ka a wuce shi ka a kamo shi kai ya lalace kai ya asara wanda ba shi da shi damuwarsa ya zai samu wanda yake kai damuwarsa ya zai sauka wanda ya hau jirgi damuwarsa ya za a sauka lafiya wanda ya kwanta damuwarsa ya za a tashi wanda ya tsaya damuwarsa damuwan nan ce Allah ya ɗauke ta a duniya saboda sai a lahira ne la khawfun alaihim wala hum yahzanun to ka damu don dan dan kokari ka ji daɗi bai samu ba na dindindin dama babu shi Don kayi iya iyayen ka kai kuskure ka samu kuskure wanda rayuwa haka take dan kai kokarin kowa iso ka wani bai so ka ba ba laifin ka bane haka rayuwa take wannan abin uku kan mata mata ka ka lokaci a kansu shi yasa da suka ce mutum Allah ya ce to da na mai da shi mutum ma na mai da shi mala'ika sake rikicewa za ku yi الثانية والخمسون القدو في حكمة الله ما سد سوكا حكمة الله allah yana yin sa da hikima. in kaga babba akwai hikima in kaga karami shi yasa suna Allah al hakimu al-Hakim shine wanda yake sanya komai inda ya dace ba wani abu da Allah ya wani ba hikima sai dai wata hikimar a fili take kowa ya gani wata hikimar a ɓoye take sai masu zurfin ilimi za su gani wata hikimar kuma sai nan gama ma za a gano ta amma wallahi duk wata halitta da ka gani ta Allah akwai hikimar sa ita akan wannan sifar akan wannan halin akan wannan ɗabi'a akan wannan yanayi za a zo lokacin da za ka ga ana neman abu ruwa a jallo kaga bera ila baka sai kima yinsa ba sauro baka sai kima yinsa ba kuda baka sai kima yinsa ba wane ne miciji kunama sai nan gaba wata rana ka ce kaga kana neman miciji ruwa a jallo an gano wani abu a jikinsa da za a amfani da shi a kaza ayi kaza ko kunamar yanzu amma harbi kawai muka san tana yi sauro kawai cizon ne yake yi amma ko ta hikima da Allah ya saka a ciki nan gaba kaɗan za a gano ta miciji kunama sauro kuda. duk waɗannan halittun na Allah akwai hikimar da Allah ya saka a cikin su ko yau ko gobe sai kun ga an kai lokacin da za a ce ashe wannan abin yanzu abubuwa da yawa da aka zubar da su a baya na suke na san lokacin da za a ɗauki ƙarfe a cire abu a ce mu je mu jefar a juji karafuna duk zubar da su muke a juji yanzu tsohuwar mota fa sai a yi karo-karo a ji a wurga ta a juji na to yanzu duk wani karfe da kake an kwashe shi duk wata kusa da ke kan hanya da muke tuntube da ita an cire ta lab lab sai wata zo su bubbuga shi da kasa su zara karfa an gano amfanin karfa kai makabarta wani ya shiga irin allin na ake kansa wani ya mutu ran ladi da su kai fa habban aka dauko an harbo ban fa wasu mata suka je suka dauko shi za su kai shi gwangwan sai da aka haramta gwangwan fa a wasu jihohi sai da an jefa bam sai matasa su jira gudun ɗan gwangwan sun jira a gudun ga bam fa bam layin suka ga suka ƙwaƙwasa suka ji karfe ne sai kawai matasa kawai su yi gammo su a ka su tafi da shi gwangwan ba nan aka kawo wani bamba ya tsaya shi a cikin yan gwangwan? shi a gurin sa wannan ya ɗaga ya ji da nauyi ya ji karfe ne ya a aka kawai ya gammo to kaji ma kwanan na ayin cewa su sun zo za su kwashe macizan da suke wajen kaltungo to an gano dafin macijin na ashe mugun tsada gare shi ana yin abubuwa sinadaran magunguna da shi dafa macijin haka karin kunama din nan shi ma an gano wata fa'ida nan gaba za a dinga farauta kunama kiwa ma ake yi ba gana cin tsirin kunama wata ƙasa ba kyankyaso kyankyaso din nan za ka ga wani ya yi gona yana kiwon kyankyaso sai ga shi arha a garin ku ka ka kwasa wani ya yi gona kyankyasai suka dangaren nan da duk suna kan katangan mu amfanin su ba amma an kwashe mana su na benu kana ganin benu yanzu kana ganin kuciya kana ganin tsatsewala kana ganin hasbiya yancin cinye su tseraye ma yanzu da an bi an cinye shi yasa ga gaya maka ka jira ilimi wa ma utitu min al illa kalila ilimin da Allah ya bamu kadan ne amma abubuwa suna nan nan gaba za a waye dan adam su ya gane abubuwan mamakin da Allah ya yi haka Allah baya abin da ba hikima ka kudire wannan a ranka ko ka sani ko baka sani babu wani abu da Allah wanda ba hikima a cikinsa. sa al khamsuna imalul hiyal wato amfani da dabaru al-zahirati na fili wal batin da na koye fi dafa ima ja rusul wajen tukun abin da manzanni suka zo da shi kauli ta'ala wa makaru wa makar Allah sun kulla makirci Allah mai musu da sakamakon makircin su wato akwai dabaru da muke Allah suke shiryawa kamar yanzu da wani ya zo ce ya tambayi wani malami al'ashatu iza matat kaman katalaha ya ce Allah na ta ƙuluna ma katalahu Allah haram wa ma kataltum antum halal dan akuya ta mutuwa ya kashe ta aka ce Allah ya ce to kun ce abinda Allah ya yanka haramun ne kuma abinda kuka yanka halal mushe yankan waye to kuma ya zama haramun ko kuma yankan ku ya zama halal hiyar kenan kiyar dabara قالوا انما البيع مثل riba wa halallahu a baia to wai kasuwanci ba riba ake nima ba ita ma riba ba riba ake samu Allah ya ce a'a suna da bambanci wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wannan halal ne wannan haram hiyal dabara akwai wanda yace gafata malam me sharadin wajibin zakka yace milkun kamil yace daya nisabun kamil yace biyu haulun kamil yace uku yace nagode Bakka ba ta hawa kan dukiyar mutum sai an samu cikakkiyar shekara sai an samu cikakkiyar mallaka sai an samu cikakkiyar nisabi to sai zai shirya dabara yana da 1 biliyan sai ce wa matarsa abin da za a yi in ya rage saura wata ɗaya in fitar da zakka to zan ba ki kuɗin gaba ɗaya idan na ba ki kuɗin gaba ɗaya to ni ba zan zakka ba ko da yanzu kuɗin ba mallaka ta bace mallaka ki ce da ke ko ba za ki zaka ba sai ya shekara to bayan bayan mako ɗaya sai ki ce min mai gida kai kuma gashi na baka wannan dukiya to ni ma yanzu ta zama sabuwa a hannuna ba zan zaka ba sai shekara to kafin shekara in baki sai ta zama taki ba za ki zaka ba kafin shekara ta zo sai ki bani ni ma ba zan zakka ba ta zama tawa aka ce ga me karɓar zakka na ya zo kana mataka tana da akuya arba'in kana da kuya arba'in in ya zo zai ɗau ɗaya anan, zai ɗau ɗaya anan. sai kace mata mu haɗa a tamanin ma ɗaya ke ɗauka sai ka haɗa na matanka da naka sai mai kira zai kirga tamanin ya ɗauka ya tafi sai ka ware na kin ware na sai ga yanzu na ki rabi aka ɗauka na rabi aka ɗauka real kenan hila da Allah ya haro ta yahudu cin kitse sai su karce kitsen sai su yi dram dram sai su kaiwa masu jirgin ruwa suna siyan musu saboda ana shafa shi a jikin katakon kasan nan saboda kada ya tsatsa sai su ce kuɗin kuma sai su ce kuɗin an ki cin buri kenan an ci dila shine bahaushe ce an ki cin buri an ci dila to dila da buri ba kusan layi su ɗaya ba to shine dabara akwai masu dabarar da hikima su shine yi amfani da jan kaucewa abin da Allah ya wajabta musu ko wajen yin abin da Allah ya haramta musu yanzu wani barawo ne cikakken barawo amma fakihi sai kaji malam ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya zo da goma ya zo da ɗaya yana da kwatankwacin ta goma to sai je ya fata idan ya saci dubu ɗaya sai ware ɗari ɗaya ciki sai ya bayar sadaka wannan ɗarin ta zama mai ta zama dubu ci sai je ci ɗari tara abu wani ba ya samu labarai cuto ai kai kayan aikin banza Allah ba zai karɓi wanda ka yi na satan ba kuma ai tunda da kuɗin sata ka bayar da Allah ba zai karɓi sadakar da kai na sata ba balle ninka maka ita goma washi dabara washi farawo ne fakihi dan ya sai sai fitar da 10% sai aikin Allah sai Allah wa zai ninka masa goma za ka je lahira karan da ya ci ya ci banza saboda haka a wannan goma kuma sai ya biya mutane haƙƙin hiyal shine malai ya ce to a zamanin waɗannan suna yin hiyal suna fito da dabaru da za su kaucewa abin da Allah ya wajabta ko su kuma su kaucewa abin da Allah ya haramta wa qawlihi wa qala ta'ifatu min ahli kitabi wani shashi daga cikin mazuwa ce aminu billazi unzila alal ladina amanu ku imani da abin da aka sako waɗanda suka yi imani wajen nahari a ƙarshen a fuskar rana farkon rana wakfuru akhira sai ku kafirci a ƙarshe wai dabara suka yi suka ce mun ga duk wanda ya shiga musulunci ma ya fita Ko dan ana fita kai ma za a sa maka shakka ka ji ko ka fita suka ce to mu shirya dabara mu tura mutum goma da safe su je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce mun karɓi musulunci da yamma sai su ce mun fita sai su zo da yamma su ce mun karɓi musulunci da safe zai ce sun fita wajen a yaudari na ciki su ce a ah, ashe ma ana iya ana iya fita kamar da yanzu wasu da muka gano sukan shirya mana fim kuma su rudar da musulmi da suka gano ba a fita daga musulunci kafin ka samu mutum ya fita daga musulunci sai ka samu dubu sun shiga to su shirya fim sai su nemo 'ya'yansu da mutanensu sai su sassa musu hijabi sai su sa musu babban riga hadda rawani wasu lokutan hadda dogon riga wasu lokutan hadda carbi hadda buta sai a ce waɗannan mutanen musulmi ne amma ga su can suna fita daga musulunci ba ku irin waɗannan tunatunan aka ana fito akara makalla inna lillahi wa inna raji'un ga shi can gari guda sun fita musulunci sai ka je ka gaba kowa yana sallarsa fim aka shirya ‘ya’yansu suke ɗebowa dama waɗanda ba musulmi ba sai su ba su riguna musulmi su sa sai su ba su tufafa musulmi su sa sai su zo su ce su musulmi ne amma sun fita ba musulmin da yake fita kar makalla ya gane musulunci dole ka ya fita daga musulunci ko bai san musuluncin ba ko dama bai shigo shi da kyakkyawan niyya ba ko kuma ainihin wato dama mutum ne wanda bai san lahira ba bai san alherin da zai tara a gaba ba ya fifita abin duniya kamanan kalilan. rabi awal khamsuna al-iqraru bil wata ran sukan ce sun yarda da gaskiya liyata wasu bihi domin su sadu da shi ila dafi zuwa ga tun kuɗe shi kamar qala fil aya kamar da Allah faɗa a cikin waccan ayar su ce sun yadda da gaskiya ba dan su ba sai dan su shiga ciki su lalata gaskiyar akwai wanda zai zo ce yayi imani zalaqul ladina amanu qalu amanna zai ce baka yi imani amma ko ba imani ne ba wai za ka lau ila inda ba a kun kuna ma na hannun nahnu a الخامسة والخمسون lil mazhab wato riko da mazhaba riko da ra'ayin riƙau qaulihi ha, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku bi imani da kowa sai wanda ya ba addinin wato wannan ta'asufancin da riko da ra'ayin riƙau ji naka ne kadai daidai kuma hakan nan ba na Allah bane ba na annabi bane wani ne ya kafa maka shi ka ce kuma abin da ke ciki ne to an kace dariƙa ka komai daidai ne ka mai da wanda ya ka dariƙa annabi domin annabi ne kawai abin da ya zo da shi duka daidai amma je mutum ne yana nan a mutum dinsa to za a samu daidai za a samu kuskure ko ka kafa wata kungiya ka ce duk abin da ke cikin ta daidai ne ba haka bane in dai mutum ne ya kafa ta sai an samu daidai sai an samu kuskure sai wani ya fa wani rinjaye ko wani ya fi wani bayyana abinda kawai za a same shi daidai wa daida ba ƙari ba ragi shi ne abinda aka tabbatar manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar shi kaɗai ne ba a samun kuskure a ciki amma sauran ayyukan mutane za a iya samun daidai za a iya samun kuskure shi ke nuna kuma kamalar mutum ne ta ta'assufanci ba daidai ba ne kuka lura a wannan mako mun an yi jami'an bayero ta yi mako na wato tunawa da gudunmawar da shek abubakar mahmud gumi ya bayar a najeriya suna yi suna ɗauko malamai daban-daban daga ƙungiyoyi daban-daban daga ɗariku daban-daban ana musu irin wannan mako so ɗaya don a faɗi irin nasarori da rashin nasarori da alheri da rashin abubuwan da suka faru a rayuwarsu to na gabatar da fefa cikin harshen larabci a gurin taron kuma daga baya na rubuta wasu abubuwa guda biyar na ce waɗannan abuwa guda biyar ko da su ma bisan da ka ci su to za ka tuno da irin gudunmawar da shi ma abubakar mamun gumi ya baya a najeriya na ɗaya shi ne karanta da da sahiha nuna mutane cewa fa akwai daidai akwai ba daidai ba cin karatu ba abu abin da muka ɗauka duk abin da yake littafi kawai hujja ne tanqilul qawlil hasisi komai ka gani kawai daidai ne ra'asul gauli ha haruta wa maruta duk suna nan maganganu iri-iri an mai da su a cikin tafai kawai ana karanta su sai da ya zo ya ce tafi akwai abu mai kyau akwai mara kyau kuma ka a bari a cakuɗa al'ada da addini a ware al'ada a ware addini wannan samfurin karatun malabakar shi ya fara kasaso shi bayan wucewa waɗancan manyan malamai su kasu tamfodiyo shi ya dawo da shekara a sassa shi a najeriya abu na biyu shine shiga aikin gwamnati da mutane kyama suke yi shiga aikin gwamnati suna wala hukumar ce ku shiga ba za su za su shiga kuma zo suna juya ku mun yi lokacin da muke yara duk a firamare school masu karanci da mu masu tiketi ne ko ba yi wannan lokacin ba masu duka lafiyar mu duka a asibitoci mu masu tiketi ne duk irin nurse nurse din nan sister da kuma teacher mama ajujuwan firamare za a ga cewa eh, da nani da anti da waye haɓa karantunmu na koyar da su karantun eh, fura abin nan ingilish da sauran fannoni za ga da duk waɗanda suke rike da waɗannan fannonin ba mu bane amma yanzu in ka je makarantunmu na firamare duk masu koyarwa na zaga kaso casa'in da tara da hijabinsu in turancin ne gashi in lissafin ne gashi in physics ne in chemistry ne in biology ne in law ne in medicine komai mu sun shiga ciki yanzu ina waɗannan da duk sun tafi ƙasarunsu saboda duk cike gurbin makarantun da ake buɗewa na koyar da lissafi da turanci da waye da waye yanzu har cibiyoyin koyar da turanci za ga mutum da babban rigarsa da hularsa da surfaninsa ya ce ku zo ku koyi turanci kun ga wannan buɗe wannan kofar da ya ce shiga aikin tsaro ba mutane tsoro suke ji ganin suke yi shiga ɗan sanda ko soja ko immigration ko custom duka masu uniform ɗin nan sama da ashirin da hudu ake da su a Najeriya ba ma shiga inda ya ce mana in ba ku shiga ba su za su shiga kuma in sun shiga za su yi muku abin da ba ku su sai mutanen mu suka suka suka suka shiga ba yanzu a ce duk makaman Najeriya kaf suna hannun waɗanda ba mu ba uniform din Najeriya domin duk inda ka ga makami mai lasin to gwamnati ta ba da lasin duk sojan da ka gani ko ɗan sanda ko immigration ko kwasan da bindiga to bindiga da aka bashi mai lasin za ka ganka da ita kama ka zai shi ko tasa mai lasin ne to aka wayi gari duk ba mu shiga waɗannan guraren ba wasu duk suka shiga Allah ya kiyaye wani abu ya tashi na shashin hankali mun riga na hannunsu mun shiga uku na hudu siyasa wanda wannan abin da ake kira sa usulul fiqh idza tazahamatul maqalihu uddima alaha wa idza tazahamatul mafasidu uddima akhaffaha duk malamin usulul fiqh ya san karna da karna in sun haɗu za a zaɓi mafi karanci idan maslaha da maslaha sun haɗu ana zaben abin da ya fi maslaha idan maslaha da ɓarna suka faru to tun kuɗe ɓarnar ya fi jawo maslaha yanzu idan ka tada sallah ka tada sallah ka hango makaho zai fada rami za ka ci gaba da sallah ko za ka ce assalamu alaikum ka tinkari makaho ka je ka ce kiransa kun tada sallah sai gobara ta tashi nan ga duk masu gidan da duk unguwa an zo an shiga masallaci an tada sallah sai kuma ka ji ta tashi mata suna ta ihu gobara ta tashi sai da mai cigaba da sallah assalamu alaihi Allahu akbar inna alhamdulillah ba kiru kenan ya ce a to tun da sallah muke gobara ta tashi unguwa tana ta kona yara da mata har mata taho masallaci mu mu cigaba da sallah mu الحمد لله رب العالمين الإمام ما شي ما لا ينا hankali a ce assalamu alaikum kowa ya ɗauki abin kashe wuta a ji a kashe wannan wuta sai a zuwa yi sallah makiya sun faɗo mana muna sallah Allah ya ce fa'in khiftum farijalan aurku ba shi ma labakar goma lokacin ya siffanta siyasa a matsayin makami ce ko ta fada hannun kafiri ko ta fada hannun musulmi idan musulmi suka kaurace ta fada hannun kafiri ko makiyin addini ko da musulmin ne da wata raga musulmi da musulmi da amma ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau the good the bad the ugly ko ba yi gani the best the better the good ko ana samun best da beta da good wadda kuma samun good the bad and the ugly so so ya za ka ga good ga good ka ɗauki mafi good ga bad ga bad sai ka ɗauki ƙarancin bad ga good ga bad sai ka ɗauki good shi aka ce wannan ya ci zaɓe zai takura wa addini zai kurakura musulmi zai sa su cikin halin kakani kayi wannan ya ci za a samu sauƙi to sai zama ƙuri'a da ake ƙirga an kusa zuwa kanmu bi ta rage ko uku a gama zaɓe muna tafiya za a ƙirga wannan ya ci to a nan abu uku zai faru ko dai mu tafi mu falla mu bar wannan akwatin ko kuma waɗanda suka riga suka jefa su tafi sun su da sallah wanda ba su jefa ba su kuma su tsaya su jefa sannan su je sallah da haka batun tafiɗin nan kalman tafin nan ba a gane abin da ake riba ya ce ya ce wai siyasa ta fi sallah ya za ka jingina malami ko maƙiyinka ne wannan wani ko ɗariƙa mutum yake yi ko shi a mutum yake yi ba zan juya masa maganar da ba haka yake nufi ba don ba ma ƙungiya ɗaya ko ba ma ɗariƙa ɗaya in masa sharri a sharri ba ma ya cikin adalci wai za ƙultun fadilu buɗe makarantar matan aure ba can abin da ake cewa fitan mace uku ne daga cikin uwarta zuwa duniya daga gidansu zuwa gidan aure daga nan zuwa kabari malam ya ce a mata za su karatu za su ilimi za su kaza aka buɗe makarantun matan aure aka yaɗa hijabi mutane suka yi ta sharri ba matan ake lalata mata ake menene ake yi menene ake yanzu kowa yana da makarantar ba ɗariƙa ba izala ba shi a kowa ya buɗe makaranta saboda kamar naka zaka ga gashi nan mata suna professors doctors sun ci karatu sun yi ilimi saboda ashe kaga waɗannan gurare ne to amma duk da haka mutum ba a cewa bai da kuskure mu a aqidar mu alabakar Bakar Gumi yayi daidai yayi kuskure in an ga kuskuren sai a ce a gyara can mun ba babun mutum idan mu arife idan mu abu ne muna son ka ba za mu ce duk abin da kai daidai ba ne wannan shi ne shi ne addini Allah ya ji kansa ya fi mana to sai mu tashi akan na al-khamisatu wal mun zo na hamsin da da nawa da biyar shine ne a ta'asubin mazhabi wal khamsuna za mu tashi ko yawa sadisatu wal khamsuna mun yi na hamsin da biyar za mu kwana akan na hamsin da shida Allah ya ba mu sa'a